تفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب وقرآن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في تهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فتنقر وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقبلين منكم ولقد علمنا المستقبلين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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا بركة متفاجئة أرواح أولا رانا كثلاثة ولكذلك يقوم شعبا فوجه رمضان hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida ranar da ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar allah mu ɗaukakin sarki ya kaddara haɗuwar a wannan masallaci لما بن بلال بن رباح والذي نجي أبي من بها التعاور إنهم تتعاور أقوى أجوم المصالحين دونين وقالوا فهمت آية القرآن من جرمى ولا أقول أن من لو يا هذا زمنا يا بابا فيكم كرنتا وإلي da fahimtar da daidai da kuma sanya cikin aiki daidai a tafiya mun tsaya a ƙarshen tsohon buruci wanda da ikon allah a yau za mu tsari a cikin sabuwar sura suratu a إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما سورة الطارق سورة sunan da sura ta shahara da shi kenan kuma ya tabbata sahabban annai muhammad sallallahu alaihi wa suna kiran suran da suratul akwai hadisi da ya tabbata a cikin muslim na ahmad daga sahabi jabir bin samura Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karanta suratul qariq wa suratul shams wa suratul buruj a sallar isha haka ma yana karantawa a sallar azhar haka ya kira su da wannan suna suratul qariq suratul shams da suratul al-buruj cewa annabi yana karantawa a sallan kuma yana karantawa a sallar isha haka wannan suna suratul farid suna ce wacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya wa surar kuma surar ta buɗe da abin yake ɗauke da sunan suratul a jeren sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alqur'ani a yadda Allah ya sauko da alqur'ani daga sura kaza sai sura kaza so su Talib ita ce sura ta talatin da bakwai, ita ce surar da aka sauko ma annabi sallallahu alaihi wa sallama mai lamba ta talatin da bakwai, amma a cikin mushaf a yadda aka jeranta surori a cikin ƙur'ani da ke hannunmu ita ce sura ta tamanin da shida sautu tariq an saukar da ita ne bayan da aka saukar da suratul balad la uqsimu bi hadha al-balad wa anta hillun bi hadha al-balad bayan saukar da suratul balad sai aka saukar da suratul tariq bayan saukar da suratul tariq sai aka saukar da aka saukar da suratul qamar sa'adu wani وانشق القمر ita ce tura da ta sauko immediately bayan suratul farid suratul farid game da za zamu gani a cikin alkur'ani ita ce sura ta goma tana da ayoyi guda goma sha bakwai kuma sura ce makiya imana sura ce wacce aka saukar da ita kafin hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa garin madina aka saukar maka da suratu al-tariq Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura mai albarka da bismillahir rahmanir rahim wanda mun sha yin bayanin abinda ake nufi ma'anar bismillahir rahmanir rahim ake da sunan Allah ar-Rahman mai rahama cikakkiya ar-Rahim mai kuma isar da wannan rahama da jin kan zuwa ga bayansa Allah ka isar da shi zuwa gare mu Allah madaukakin sarki sai buɗe suran da rantsuwa rantsuwa guda biyu Allah ce wasu samai wat-tariq Allah ce ina rantsuwa da sama kuma ina rantsuwa da al-tariq al-tariq a larabci shine duk abin da zai fasa cikin dare ya kullu a ganshi kawai cikin dare ko mutum ne sai ta tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yatafarraqu ahadukum ahlahu bil layl manzo Allah yana mana faɗa mu maza yake kar wani ya kullo ma iyalansa cikin dare ya yi tafiya kawai ta gaishe ya dawo cikin dare babu notice manzo Allah ya hana mu yake in ta kama dole ka shigo gari cikin dare ko baka ba iyalanka notice ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake to wani guri ka kwana ko masallaci in ya da safe sai ka shiga haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kalmar fariq farqa to da haka ma'anar take a larabci to amma anan Allah madaukakin sarki sai faɗa mana menene al-tariq da yake magana a nan da yake wa sama'i wa tariq ina rantsuwa da sama kuma na rantsuwa da al wanda ke fasowa cikin dare a ganshi yalla ce wa ma adraka ma tariq me ya sanar da kai abin da ake kira al-tariq sai Allah ce an-najmu saqib ai wani tauraro ne mai tsananin haske wani tauraro ne mai tsananin haske kun ga tauraro yaushe yake haske da daddare shi yasa sai Allah ya shiga alfarin dare ya yi duhu shi kuma sai fazo sai kullu sai a gan shi yasa sai Allah shi ma ya siffanta wannan tauraron da alfarin a wannan sura to waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su da sama da kuma tauraro kamar da muka sha faɗa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da abin da ya ga dama da ya nuna maka mahimmancin wannan abin da ya rantse da shi a daidai lokacin da kuma mu a matsayinmu na bayan Allah bai halatta ba a gare mu rantse da komai sai da Allah shi gare kamar da muka sha karanta wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut to duk wanda yake rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya shiru a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah to tabbas hakika yayi shirka amma Allah madaukakin sarki shi ya halicci bayin shi halitta abubuwan da ya halitta yana da damar ya rantse da kowanne rantsuwan shi da su yana nuna maka girman su da mahimmancin su sama da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi a wannan aya kamar da muke gani halittar sama ba karaman halitta ba ce halittar sama babu wani halitta da Allah madaukakin sarki ya yi sama da halittan sama da abin da ke cikin sama shi yasa Allah maɗaukacin sarki da zai ƙalubalanci kafirai mushirkai waɗanda suke ƙare ta tashin alƙiyama ai Allah maɗaukacin sarki ya ba su misali ne da halittar sama misali cikin suratul ahqaf Allah ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mauta shin ba su ga Allah da ya halitti sammai ya halitti ƙasai. ko bai wahala wajen halittar nasu suna ganin ba shi da ikon ya sake rayar da matakke in sun mutu a wani guri Allah maɗaukakin sarki ke cewa la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin min khalqin ko walakin na an nasi la ya'lamu Allah ke halittan sammai da ƙasai, ai sun fi halittar mutane girma amma mafi yawan mutane ba su iya fahimtar haka ba kaga so da nuna mana cewa lallai halittar sama halitta ce mai girma kuma ga halittun da suke cikin sama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake fara a cikin halittu. yake cewa hukka fi sama wa hukka alaiha an tahib annabi sallallahu alaihi wa sallam sama ta yi wata ƙara kuma ta cancanci ta yi wannan ƙaran me yasa ta yi ƙaran ko me yasa ta cancanci ta yi ƙaran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a sama babu wani mawdu'i babu wani digiri da zaka ije kafafunka guda biyu face a gurin akwai mala'ika ko yana sujada ko yana ruku'u ko yana tasbihi halittu ne suka cika sama da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta cancanta da sai ƙara kuma salman nan ba sama ba sama guda ɗaya ba ce bayan saman da muke gani akwai sammai guda shida a saman shi kuma kowanne so da Allah ya nuna girmansa da ikonsa da kudiransa kowanne saman saman da ke saman shi ya fi saman da ke kasan girma annabi sallallahu ya faɗa cikin hadisi da cikin sahih muslim yace inda za a naɗa ƙasa gaba ɗaya da duk abin da ke cikin ƙasa a jefa a sama ta ɗaya to space da zai rufe da zai occupying a sama ta ɗaya ba zai wuce kamar space ɗin da awarwaro zai rufe in aka jefa a sahara ba haka yadda za a naɗa sama ta ɗayan da ƙasan da aka jefa a ciki a sa a sama ta biyu ita ma haka za ta zama haka inda za a haɗa gaba ɗaya sammai bakwai ɗin gaba ɗaya a jefa a kursiyin Allah maɗaukacin sarki haka za su zama kuma duka a yi nasu duka a sama su. duka a sama su wannan kudura ce nuna maka girman Allah maɗaukakin sarki da kudura da ikon Allah maɗaukakin sarki da ya yi wannan halittan kuma ta a sama kuma da ya yi a saman Allah ya ce rafa a samawati bi ghairi amalin tarawna Allah ya daga saman ya daga saman kuma bai sa fila ba babu wani babu wani tarko babu wani fila da ya rike saman haka Allah ya yi ta kuma ya tsayar da ita suspended babu wani fila da ya riƙe wanda duk babu wanda ya yi wannan in ba Allah maɗaukakin sarki ba har yau dai mun taɓa jin wani wanda yake yawwa gashi na kai wani nisa na ga filan da ya rike sama ba duk wannan manyan halittun da ke saman da kuma girman halittan saman duka Allah maɗaukakin sarki ya yi su ne suspended kuma wai sama ta biyun wannan ba yana manna bane da sama ta ɗaya wai kar ta faɗi a yadda ke kallon sama ta ɗaya haka wanda ke sama ta ɗaya ke kallon sama ta biyu haka wanda ke sama ta biyu ke kallon sama ta ukunsa haka Allah ya yi kuma bai isa ya faɗi ba so da umarnin Allah ne Allah ya ba mu labara cikin suratul fussilat wa qala laha wa lil ardi fiya qaw'an aw karhan qalata ataina fa'in Allah da ya gama halittar yake ku kasance yadda nake so ko ku kasance kuna masu biyayya ko ku kasance a bisa tilas a bisa dole Allah ya ce sama da ƙasa suka ce ya Allah za mu kasance don biyayya zuwa gare ka haka duka sun tsaya ne so da biyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki ashe wannan girman halitta da matsayin wannan girman halittan ya kai Allah madaukakin sarki ya rantse da shi bayan Allah ya rantse da sama sai Allah ya rantse da wani nau'i na taurari tauraro da ke sama akwai manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ya halitta taurari Allah bai halitta taurari bane kawai haka kara zubi a'a akwai manufa ƙur'ani ya faɗa mana wasu manufofi guda uku da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya halitta taurari manufa ta farko da za mu faɗa shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul jinni da kuma cikin suratul mulk a cikin suratul mulk Allah ya faɗi manufofi guda biyu Allah ce wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi masabiha وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير الله يتلبس حقيقة من سنة وصفي تلو أسمع سنة توراري الله يسنة توراري أسمع لسلم كمان بتلا سلم كمان أدو سلم كمان قليا مسمع Allah ce wala qad zayyana as-sama hakika mun kawata mun sa mun sa mun masama ado bi masabiha da wasu fitillu masabih jam'i ne na misbah aka ce misbah shine fitilla kamar kwan wuta Allah ce to sama ya sa taurari su zama kaman masabih su zama kamar kwayayen wuta ne sannan wannan abin da Allah ya kawata saman da shi ya sa ya adam ya zama adam shi yasa in taurari suka yawa a sama in kika ɗaga kai kika kalli saman sai ki ji wani daɗi ke kaɗai sai ga kaman wani kaman jera su aka yi kuma kina zaune ga wani tauraron ya tashi daga nan ya koma nan sai ga wani tauraron ya tashi ya koma can ko haka bane sai ga wani tauraron wani ya ji wani haske wani wani za ga hasken shi kamar yana raguwa yana raguwa wani sai ga hasken shi kamar yana karuwa haka Allah Allah yake yayi ya sa su su zama ado su zama kawa ga sama in mutum ya daga kai ya gani ya ji dadi Allah kuma yake waja'alnaha rujuman lishayatin ko muka sanya taurarin su zama wani abun jifa yula ga shedanu shi yasa wani lokaci in kina kallon sama sai kiga wani tauraro kaman kaman ya taso a guje sai sai ga kaman aya fashe ya tarwatse Allah madaukakin sarki ce jifa ake ma shedanu to me yasa ake jifan shedanu shine Allah ba mu labari a cikin suratul jinn da shedanu suka bi alqur'ani suke cewa wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al'ana yajidahu shihaban rasala suka ce dama mun kasance muna hauhawan juna mu je mu rinka yin fatan jin tattaunawan mala'iku annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama ya tabbatar mana hadisin da ke cikin bukhari hadisin da aka samo asali daga sahabi abu huraira Allah ya kare da a gare shi abu da ke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza qada allah al-amra fi as-sama' ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله ce idan Allah maɗaukakin sarki ya yanke wani hukunci a sama mala'iku gaba ɗaya suna faɗuwa ƙasa da fukafukan suna sujada so da ɗanɗan da kai ga hukuncin Allah maɗaukakin sarki ka annahu silsilatun ala safwan in ka yadda suke zuba a ƙasa mazalla ce kaman a zubar sarka ne akan falalar Ya yace fa idan qudiya an qulubihim in Allah madaukakin sarki ya gama yanke hukuncin suka farka suka farfado qalu sai su rinka tambayin juna ma da qala rabbukum me ubangijin ku ya fada wani hukunci ubangijin ku ya yanke qalu lil qala alhaq haqq sai su rinka fa juna hamsa su ce lallai al'ubangijin mu yayi yi hukunci na gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir lallai ubangijin mu madaukaki ne kuma shine yi kowa girma wanda aka bai sakon aka ba mala'ika jibril sako sai fara ba mala'iku da zai su da sako a matsayin na shugaban mala'iku a lokacin da yake ba su sakon mazallati fa yasma'uha mustariqus sam'a sai shedanu waɗanda suke yin satan ji sai su rinka jin sakon da ake ba mala'iku ku je gari kaza wani a gari kaza zai mutu wani a gari kaza zai samu kuɗi wani a gari kaza za ta aihu wani a gari kaza zai ƙara ilimi kaza wani a gari kaza zai hatsarin mota wani a gari kaza zai kaza malaka jirin na raba ma mala'iku aikin su da Allah ya ce aika musu su kuma shedanu wannan yana hawan wannan yana yana hawan wannan sai duk rika kada ne an gane ku yake to wannan shine Allah madaukakin sarki sai umarci ya umarci taurari su rinka jefan su rinka halbin su a lokacin da suka haura za su yi wannan sakalli da ya ga manufa biyu kenan na halittar na na taurari manufa na farko su zama ado su zama kawa ga sama manufa na biyu su zama abun jifa ma shi da shi da wanda bature ke cewa shooting star ko wannan shooting star din Allah ya ce rujuman ne lishayatu to wannan manufa ta biyu kenan da yasa Allah madaukakin sarki halaki taurari a sama manufa ta uku shine Allah madaukakin sarki ce ya halitta taurari zama alamat Allah ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah ya sa taurari zama alamomi ne na shiryarwa wani irin shiryarwa wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi na fahimtar yanayin taurari musamman wanda ke rayuwa a daji kamar fulani misali da waɗanda suke rayuwa a karkara komai duhun dare suna iya gane ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa to sun san taurawar iri kaza a gabas yake fitowa taurawar iri kaza a yamma yake fitowa taurawar iri kaza a kudu yake taurawar iri kaza a arewa yake sai zo musu alama na gane hanya abun fito gabas ne za mu yi yamma to ya zai su gane sai su ga ah, to ka taurawar nan yamma ne hanyar da muke bi kudu ne ga yamma sai su kama hanya suna iya ganin tauraro su fahimcewa in muka yi tafiya na kaman awa kaza za mu tarar da ana ruwan sama a guri kaza so in kaza baya bayyana din ana ruwan sama an fahimta suna iya gane su fahimci to gobe za iya yin rana so da sun ga taurari in kaza Allah ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun Allah ya sanya tauraro ya zama alama na shiryatar da mutane su gane hanya waɗannan sune ne manufofi guda uku da suka sa Allah madaukakin sarki ya halitta taurari a sama to amma kuma daga baya sai aka samu wasu suka masu suka kirkirma kansu wata manufa kuma ta daban shine sai suke amfani da taurari da riyawansu suke amfani da taurari wajen tsaki wajen bokanci shine abin da kira ilmun tanjim ilmu at-tanjim su suna amfani da taurari kuma wajen yin tsaki wajen yin bokanci duk da cewa asalin hakikanin gaskiya ba taurarin suke amfani wasu shaidanun aljanu ne amma kuma shaidanun aljanun ba za su musu aiki ba sai sun yi bauta ma waɗannan taurarin an fahimta ku za ga taurarin sun raba su kala-kala kuma kowane mutum shi ne za ka yi suna cewa tauraron wane yana haskawa ko tauraron wane ya bi ba hausa ne kaɗai ba a'a yare ne na bokaye yare ne na bokaye an fahimta ku. akwai tauraron da shi nari ne akwai tauraron da ma'i ne akwai tauraro turabi akwai tauraro hawa'i akwai tauraro kaza wanda ya yarda da bokayen in ya je misali ni in aure zai yi sai ce a duba mishi sai a ce mishi to kai tauraron ka ma'i ne ruwa kenan ita kuma tauraron tanari ne wuta kenan kaga ba su haduwa kamar neman auren an gane ku da masu zuwa jan bokaye neman maganan cewa suna neman sa'a duka da taurari ake yi shi yasa za ka ga an ga kujen sajin labarin a ce yan fashi suna fashi suna bin motoci sun bi mota ɗaya biyu uku hudu biyar kafin su kai mota na shida sai a ce ogonsu ya ce tashi mu tafi lokaci zai kure mana sai a bar sauran ba a musu fashi ba ba ha kawai ba bokan ya faɗa miki ne tauraron ku zai fito karfe kaza zai tafi karfe kaza in ya tafi kuma za a iya kama ku da wannan dalilin suke duba time in ya rage minti uku ko hudu tauraron ta bace za ku bar gurin so sun yadda in suka tsaya a gurin har tauraron ta bace za a kama su yasa sai su bar sauran su yi musu fashi akwai rida ko zaka wannan kuma kaga wani abu ne na bokanci kuma kafurci ne kuma wannan kafurci ne tsantsa ba shi da alaka da musulunci an fahimta ko wannan su suke kira da ilmun tanji ilmun tanji yawancin masu harkar buga ƙasa suna abin da suke yi suna kallon suna lissafin tauraron ne da ƙasa sai su yi lissafin tauraron in ji su amma a ganin gaskiya ba tauraron ba ne wasu shaidanun aljanu ne kaɗai ake musu bauta su kuma an bauta musu sun ba da yadda za a musu bautar su kuma sai su yi ma mutum abin da yake so an fahimta ko Allah maɗaukakin sarki shiga tsakaninmu da bokaye to kaga lallai waɗannan manufofi da muka faɗa za ku ga manufofi ne manya-manya masu mahimmanci da yake da alaƙa da taurari yasa Allah maɗaukakin sarki so nuna mana girma da daraja na waɗannan taurarin ya rantse kuma a lissafin malaman kimiyya suna cewa taurarin da muke gani sun fi rana girma muna ganin su ƙanana ne saboda nisan da suke tsakaninmu da su kuma har yanzu ba iya tantance taurari guda nawa bane a sama har yanzu kai ba taurari ba ma galaji wanda taurarin aka ce galaji kamar wani kunso ne wanda tauraro taurari suke ciki to su kansu galaji din har yanzu ana lissafin billions of galaji ne a sama kuma a kowane galaji guda daya ana samun tauraro sama da billion ɗaya to su kanta galaji din ba iya sanin guda nawa bane har yanzu duk kullun sababbi suna bayyana to balle a san kuma yawan tauraron da ke cikin kowane galaji wani nuna girma da ƙudurar Allah maɗaukakin sarki lallai taurari halittu ne na Allah kuma halittu ne masu girma to bayan Allah maɗaukakin sarki ya rantse da sama ya rantse da waɗannan annabi mustafi din sai Allah maɗaukakin sarki mana bayanin me yasa ya rantse sai ce in kullu nafsin lamma alaiha hasib ai ma kullu nafsin illa alaiha hasib babu wata rai ba sai a tare da wannan ran akwai masu mai tsaranta babu wata rai a duniya ba sai tare da wannan ran akwai mai tsaron wannan ran kowa a cikinmu yana da masu tsaro masu tsaron nan mabambanta masu tsaron nan mabambanta akwai mai tsaron abin da kike ci akwai mai tsaron abin da kike sha akwai mai tsaron numfashinki akwai mai tsaron tafiyanki akwai mai tsaron magananki akwai ko mai tsaro don rubuta abin da kike aikatawa kowanne akwai mai tsaro shi yasa in mun tashi mutuwa kowanne mai tsaro sai ya mana ban kwana ya tafi kafin mala'ikan mutuwa ya zo mai tsaron karshe da zai zo shine mai tsaron numfashi ya zai faɗa miki to yanzu fa a lissafin da ne saura miki numfashi goma to saura tara to saura takwas saura bakwai counting down har a saura daya to ta nima mu haɗu a lahira kuma ya gama na shi shi yasa ana zaune sai a ce kwana kaza ku baya cin abinci ko an ba shi sai ya dawo an sa drip drip din baya shiga hannun ya kumbura to da mai tsaron abincin shi ya riga faɗa mishi ya na zaga duk duniya wallahi haka zai faɗa mana kowa sai an faɗa mishi ko ina na zaga a duniya babu kwayan hatsi ko guda ɗaya da ya rage wanda zaka ci sun kare katin ya naka gaba da sai dai ka yi haƙuri mai tsaron ruwa ma zai faɗa duk duniya babu ruwa ko da ƙoto ɗaya da za ki sha sun gama shanye ruwan ki gaba ɗaya da Allah ya rubuta miki a duniya sai an faɗa mana za a faɗa miki duk inda za ki taka a duniya kin gama takawa duk inda Allah ya rubuta ki taka kin gama takawa yanzu ko ya rage ki tafi sai a ce watan shi ɗaya nan bai zuwa ko ina shi kenan an gama kowa in kullu nafsin lamma alaiha hafi kowace rai tana da mai tsaronta sannan ko akwai masu tsaro don rubuta ayyukanmu da muke aikatawa shine wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun su kuma suna rubutu ne da umarnin Allah madaukakin sarki mutum yana aikata aikin kirki za su rubuta mutum yana aikata aikin banza Allah madaukakin sarki zai dan jinkirta mishi ko zai tuba annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai akan na rubuta zunubi so uku Allah na ce su jinkirta na hudu duk sai Allah ce ku rubuta miki laifi guda ɗaya amma ya aikin alkhairi nan da nan Allah ce ku rubuta miki to goma su suna nan su kuma aikin su kenan su kwararru ne wajen rubutu in kullu nafsin lamma alaiha hafi to in har kin san haka kin yi imani cewa lallai akwai masu karanci duk abin da kike suna kallo suna kididdiga lissafi ake yi kina numfashi ana lissafi kina magana ana lissafi duk abin da zaki faɗa an gama lissafawa za a kai lokacin da harshen ki zai kare kina so ki magana ba daman ki magana ki ta ishara a cikin tana ta ta yi magana wallahi har ta rasu ba mu fahimci me kake faɗa ba abin da zaka faɗa ya kare. to me yasa ba za ki ƙarar da abin da zaki faɗa na alkhairi ba ki ƙarar da shi da alkhairi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faɗa mana cewa wanda ya imani da Allah da ranar lahira kada ya je kwana ba tare da yana da wasiyar shi tare da shi ba ki bar wasiya ko a rubuce ko a baki amma muna tsoron faɗan wasiya so da muna tsoron kai kar ina faɗa gobe mutu sai da ya mutu a ce wani wanda ma ba wallahi daga ta da Allah ko wace gari ba ta ba ruwa na to ko baki faɗa ba za ki mutu a Mutu mutuwan dole ki mutu kuma ba za ki mutu lokacin da za ki mutu ba ya zama akwai wasu abubuwa basic abubuwan da kike so a aiwatar bayan kin mutu ya zama ko kina faɗa da baki ko kuma yana rubuce kina rubuta kina rubutawa yau ki rubuta ba mamaki gobe ra'ayi ke canza ki share wani abu daya biyu ki rubuta wani abu wani abu na daban an fahimta ko so da duk abin da muke a kididdige komai alisabi Allah ce laqad ahsahu wa addahum adda Allah ya kididdige su kuma ya lissafa su lissafawa ba abin da zai kuɓuce ma Allah madaukakin sarki in kullu nafsin lamma alaiha hafiz sai Allah madaukakin sarki ce fal yanzuru insanu mimma khuliq yace mutum yayi la'akari yayi nazari yayi dubi wai da me aka halice shi da me aka halice shi da me aka halice ni daga me Allah ya halice mu kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam da me Allah ya halice shi da dulku ne fa wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin laka ne yumbu ne jan ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ya halitti annabi Adam da shi shi ne asalin babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam bayan shi kuma mahaifiyarmu Hawwa aka halitte ta da mu da ƙashin hakarkari na babanmu annabi Adam hakarkari na can ƙasa an gani ku suke cewa akwai manufa da yasa Allah madaukakin sarki ya halicce nana Hawwa da hakan karin da shine mafi wanda yake na karshe suke cewa manufar ita ce ya nuna mana ya nuna mana cewa lallai mata su masu tallafawa mazaje ne suka ce saboda a dukkan kasusuwan halalƙari babu haƙashin haƙarƙari ne amfani kamar ƙashin haƙarƙari ke ƙasa duk shi ne ke tallata huhun da ɗan adam ke numfashi da shi kuma da shi ne Allah ya halitti maman mu Hawwa'u da shi aka halitte ta yana mana cewa lallai mace mai taimako mai tallafawa mai namiji haka maluma suke faɗa ko muka sallah za mu ga hakan ne to da aikashin kamar yadda aka faɗa babu kashin haƙarƙari ne da ya kai shi amfani babu kashin haƙarƙari da ya kai shi amfani sa'annan kuma sauran halittu da mai Allah madaukakin sarki ya halitte shi ne Allah ya kula min ma'in dafir sauran halittu kuma gaba dai Allah ya halitte su ne da wani irin ruwa dafis mai tunkudan juna mai fitowa a tunkuɗe ya kurudu min bainin sulbi wata ra'i wannan ruwan yana fitowa ne tsakanin ƙashin baya da kuma tsakanin haƙarƙari na ƙirjin mutum maluma masu ce a sul shine wannan ƙashin bayan daga nan ne maniyin namiji yake fitowa daga attara'i kirji daga nan ne kuma maniyin mace yake fitowa an fahimta ko to da Allah madaukakin sarki yana halitta ne da maniyin namiji da kuma maniyin mace kamar yadda tabbata a dukkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wani bai duk da cewa ya zo ya musulunta mai suna Abdullahi bin Salam Abdullahi bin Salam ya zo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace na zo ne in maka wasu tambayoyi a lokacin yana bayan hudu a lokacin bai musulunta ba yace mishi na zo ne in maka wasu tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam mishi shin in na baka amsan tambayoyin zai amfane ka ma'ana zai sa ka musulunta ka kalli musulunci yace to dai zan da haka ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace jeran da yake sai sa ko lokacin da ya zo ma ya zo da tsageranci ne da farko yana zuwa ya tarar da sahabi Sauban tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yake shi ya kai Muhammadu haka ya kira shi Sauban ya daga hannu ya mishi ya mishi yana wuce shi a kan akarkarin shi ya faɗi kamar zai kuma da kyar aka yi ya farfado Ya ce me ba ka da ni? Ya ce za ka kira annabi da irin wannan sunan Ya ce na kira shi ne da sunan da baban shi ya sa mishi ko ba sunan da baban shi ya sa mishi ba kenan annabi sallallahu alaihi wasallam eh sunan da aka samu kenan sunan da aka samu kenan Muhammad ne da Ya ce na zo ne in yi tambaya Ya ce in na ba ka amsan tambayan zai amfani ka ce to zan da Ya ce eh zan da ji. haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsageran nan kuma ya saurare shi amma kuma ya daga baya musulunta abdullahi bin salam ya musulunci tambayin da ya masa shine yake zai masa tambaya ne guda biyu a wannan bangaren ya tambaye shi ya ake yi a samu ɗa namiji kuma ya ake yi ɗa ya kama da baban shi ko ƴan uwan baban shi ko kuma ɗa ya kama da maman shi ko ƴan uwan maman shi tambayin da yawa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake tambayin shi in na baka abin ka sai tambayin sai ce an tambayin da zan maka duk duniya babu wanda yake sani sai annabi in ba annabi ba wanda yake bada amsar tambayar nan so da su ma sun karanta a taura irin amsar da irin tambayoyin da ake ma annabi Musa alaihi salatu wassalam saka shi ma ya zo miki in dai ya bashi amsa ya tabbata shi menene annabi ne sai tambayi to in na baka amsa ka yadda kai imani yake zan da yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba shi amsa Sai yake cewa Allah madaukakin sarki yana halitta ne da maniyin mace da kuma maniyin namiji a lokacin da maniyin namiji ya riga fi zuwa a lokacin sai ya ɗa namiji amma wanda maniyinsa kuma ya fi yawa na sai ya kama da shi in maniyin namiji ya riga zuwa kuma sai zama najin ya fi yawa sai aikin namiji ko mai kama da baban shi ko yan baban shi in maniyin mace ya riga zuwa kuma na ta yi yawa sai a yi ya mace kuma ta yi kama da mai yan uwan mamanta in kuma maniyin namiji ya riga zuwa amma maniyin mace ya yawa sai a yi namiji amma mai kama da yan uwan maman shi ko ya faruwa sai ga yana faruwa in kuma ya zama daidai wa daida ya zama yawan su ya daidai wa sai zama dan ya dauki wannan bangaren ya dauki wannan bangaren sai a ce ba ga kafan shi irin na maman shi ba amma yana magana kaman baban shi ba ga tafiye shi kamar na baban shi amma fuskar shi maman shi tsaka kai ba ga fuskar na wanda wani ko ba fada manzo Allah ya ce abin ne yasa ake samu ke manzo Allah yana gawa ba shi amsa sai ce to na ji sai biya ta ga wani sai daga ba ta kun yaure musulunta ba shi kaga wanda yake nuna wa lallai Allah madaukakin sarki yana halittar mu ne daga ruwan da ya furudu min bainus sulbi wat tarari an fahimta ku sai Allah madaukakin sarki ce innahu ala raj'ihi laqadir kuma shi lallai Allah maɗaukakin sarki da ya halitta ɗan adam daga irin wannan hanyar ala raji'ihi game da mai da ɗan adam zuwa ga Allah ya koma lahira laqadir Allah ne iko ne Allah ne iko ne tun da ya halitta ki daga babu dan kin girgige kin zama ƙasa sai kuma ya gagare shi dawowa da ke yanzu ba gyara ki kawai za a yi ko ba ka bane da ba ki kwata-kwata sai aka halice ki yanzu kin lalace ne ko za a gyara ki gyara ko za a yi shi yasa a cikin sotu al-mu'minun a cikin sotu al-mu'minun Allah madaukakin sarki da ya faɗi stages stages na halitta yace Allah madaukakin sarki ya halitta mutum min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثلاثة ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله تتبس منك mun kaji halittar mutum ne daga yungu daga nan sai muka mai مشي halittarsa zuwa ga ruwan maniyi جيني Sau mai da jinin ya zama tsoka sa'annan sai mu halitta mu tsokan kasusuwa sa'annan sai mu rika kasusuwan kuma da fata Allah ce sa'annan kuma sai mu sanya masa rai shine summa an sha'ana'u khalqan akhar sai Allah ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sarki ya tabbata ga Allah wanda yake kowa iya halitta sai Allah ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sa'annan ku din bayan wan an gama wannan halittar lamayituna masu mutuwa ne thumma innakum yawmal qiyamati tub'atuna sa'annan kuma ku dinnan a ran tashin alkiyama za a tada za a tada mu sai sa cikin suratu yasin Allah madaukakin sarki yake mayar da martani ma waɗanda ke ƙaryata tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yake cewa wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'izama wa hiya ramim قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله يتشي كافري ضرب لنا مثلا يجي هنا بقى مع الله مثالي ونسي خلقه الهل يا من زاد هلسة شي وإيش وهنا بقى مع الله يزوى كتي من يحيي العظام وهي رميم يزوى وانيني زي هلسة كشي bayan kashin ya riga ya jirgi yanzu ya riga ya zama ƙasa ya sade da ƙasa kuma sai ya sake halittar shi ya za ya haka yi? Allah madaukakin sarki ce kul ka faɗa mishi yushiha alladhi ansha'aha al-awwal marra wanda ya kaji halittar tun a farkon fari shi zai raye da shi bayan ya lalace kuma wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi Allah madaukakin sarki masani ne akan dukkan halittar halittan ne yuhiha alladhi ansha'aha awwal marra wa huwa bi kulli khalqin alim kaga wannan Allah madaukakin sarki yana ƙara nuna mana ya ƙara tabbatar mana cewa lallai innahu ala raj'ihi laqadir shi yasa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba misalai da yawa waɗanda suke nuna suke tabbatar da cewa lallai bayan an mutu za a dawo a cikin suratul baqara kadai Allah madaukakin sarki sai da yawa misalai guda hudu a cikin sautin bakara kadai sai da Allah ya ba misalai guda hudu guda biyar ko guda biyar misali na farko da Allah ya ba mu cikin suratul baqara shine mutanen annabi Musa mutanen annabi Musa wasu daga cikin mutanen annabi Musa suna rayuwa tare da annabi Musa sai wa ne da gani sai kanin Allah madaukakin sarki masa dukiya amma bai taba aihuwa ba bai taba aihuwa ba to kaga tun da yana da dukiya ko bai taba aihuwa ba kaga in ya mutu dan uwan ne shi ma yana da ne yana da gado sai dan uwan ya gagar hakuri kanin ya mutu yana Allah ne ya samu kuɗi sai shi je kashe shi ai yana faruwa ai yana faruwa da ma yana kashe baban shi to da ya samu kuɗi shekaran jiya malam da yake mana tafsiri anan da la'asar ya ban wani labari wani wanda har mota ya sa ga duk wanda shi ya fara ba shi labarin mutuwan kuma wanda ya fara zuwa ya ba shi labarin mutuwan baban nashi a lokacin ya ba shi kijo ko osi sabuwa har a leda a kwana a tashi sai ga shi ya rayu rayuwan da sun haɗu da wani abokin shi wanda a lokacin ke miki nasiha akan abin da yake yaƙi bi sai ga shi maɗa yana roƙon shi don Allah ya ba shi naira ɗari biyar ya ci abinci ɗari biyar da zai ci abinci zuba ta rike wa ne ba kai wani kake kyautan mota sai ke ka bari kawai to haka shi ma wannan mutanen annai musar ya gagara haƙuri kuma wannan nishi abin da ya dace amma shi bai gamsu ba yana so shi ne zama yana da kuɗin ko ba zai je nema ba afa akwai su aiki shi bai sana'a amma da tantabin na ranakun da an kulke dawa wutan ko haka ne Don ranar da za an kulke da wutan ya sani har an samu suna helfa mu ya shigo gari aka ce cewa wai helfa bai wa ka ba ka helfin kanka ba ka je ka helfin kanka sai ka nemi Allah ya helfin kanka amma ka ɗauki wani mutum ne zama helfa ɗinka wallahi sai ya ji sakoncin kanka mutum ne ya yi. mutum ne ai kai da disappointment kun kulla ai kun kulla kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada sosai akan mutum zama bai da sana'a wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi roƙo a bashi daga baitul mali annabi ya sa a ba a bashi washe gari ya dawo annabi ya sake sa a bashi da ya dawo na uku annabi sallallahu alaihi wasallam zauna sai zauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta da wasu mutane yace ku je gidan shi inda yake kwana duk abin da ka gani a gidan ku kwaso aka tattaro komai aka zo da shi masallaci aka zuwa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya auctionin kayan shi yana zaune yana kallo annabi sai ya dauki wannan wa zai siya sai wani ya ce ni ne nawa za ka siya zai ku aka kudin aka sayar da kayan gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wani kudi ya bashi yace je ka so ga tarin abun fasa itace ya je su ya nuna mishi gabas da madina yace kai nan ban san kara gani ka sai bayan wata ba. sauran kudin za a ije maka sai ka dawo ya tafi bayan wata daya ya tashi dawa sai dawa har da sabon riga na ce to ko kai fa ce to ko kai fa ce sa ai matan sahabu har matan sahabbai suna sana'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam encouraging din su akan yin sana'a matan abdullahi bin mas'ud ba ta tura abdullahi bin mas'ud ka je ka tambaya mun annabi sallallahu alaihi wasallam zan iya baka zakka ita tana sana'a har ta yi kudin da tana da kudin da za ta iya ba mijinta zakka shi ko bai da koti kace je ka tambaya mun annabi sallallahu alaihi wasallam zan iya baka zakka Abdullahi bai ce hawa rage ne wallahi ba zan je ba ya zai shi ne zai tamba ya ce mata na ban zakka ai kuwa wani lokacin kuwa da annabi ya ce eh in ya dai ya faɗa sai ta dan samu shakka ya ce kila saboda da yana so ne ya ce eh yace na dai miki izini ke ne ki tambaya da kai amsan da aka baki ke ki ke ki aiki da shi tana zuwa take tana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama masallaci sai daga yana tare da maza da yawa sai ta makale a wani guri tana tsaye sai ga wata mata ta zo su da matan sai ta fahimci ita ma matan ta zo da irin tambayin ne ita ma za ta ba da ne zakka ta zo ta yi tambaya ya halatta kaga har matan bai suna sana'a har su tara kuɗin da har ya kai su ba da zakka mazan su ko ba su da kofi suna ci waɗanda ma ya cancanci a ba su zakka amma ga mutum babbar da ƙarfin shi da komai amma zo yana ce kuma yana ce maka dan Allah to shi ya san Allah yake bara an ya san Allah ba zai bara ba a in ya san Allah sai bi umarnin Allah Allah madaukakin zai ce wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi tabu min fadlillah Allah ce ku wazo a bayan kasa ku je ku nima daga falalan Allah kowa ya yi sana'a kowa ya nemi kuɗi kai ka kana bara kuma ka ce mu dan Allah taimake ka har da alfarma Ramadan ba zan bayar ba wallahi ba zan bayar ba Allah da ya san alfarmar ramadan da sana'a zai je da ya san Allah sana'a zai je ba bara zai je ba to haka suke to kaga to shi wannan ke zauna yana Allah Allah dan uwan mutu dan uwan ko bai mutu ba kawai sai kace shi sai kashe shi bayan ya kashe shi ɗan uwa sauran dangi kuma suka ce ba za a jinne shi ba sai an san waye kashe shi to ya za a yi suka ce a zo jan annai musa tambaye shi suka suka tambaya annai musa dan komo ya rasu kuma a kashe shi aka yi amma muna so mu san wane ne ya kashe shi tun da annai musa yana magana da allah kaga shi tambaya ko zai ce a faɗa mishi to aka a faɗa mana wa ya kashe shi shi kuma wancan dan uwan sai cikin shi ruruwa so da yanzu a fili zai ne zai tono ko ba a kashe shi ba ba za a ba shi gado to da wanda ya kashe wani ba a ba shi gado ko da ɗa ne ya kashe baban shi ba za a ba shi gado ya cikin mutane uku da aka haramta ba su gado riqun wa qatlun wa ikhtilafu din ya zama ɗa ya rasu amma baban shi bawa ne yana fatsayin bawa ne a wajen wani to ba za a ba baban gadon ɗan ba so dukiyan bawa na mai gidan shi to dan aka ba shi inda yake an bawa an ba mai gidan shi ko kuma ubayar su rasu ɗan yana bauta yana matsayin bawa ba za a ba ɗan gado ba zo da dukiyan bawa na ne na mai gidan shi haka in mutum ya kashe wani da sai ya kashe baban shi da ya samu kuɗi ba za a ba shi ba ba za a ba shi gado haka uba ma in ya kashe ɗa ba za a ba shi gado ba duk da ba za a kashe uban ba ma ko ba za a ba shi gado dukiyan da ɗan ya bari ko bai da kowa sai da dukiyan ya zama na musulmai a yi aikin da zai amfani musulmai gaba ɗaya da dukiyan amma ba za a ba shi ba da kuma sabanin addini uba da ɗa ko mata da miji ko addini ya zama ya bambanta to babu gado tsakanin su shine ikhtilafud din to da aka zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa shine labarin da Allah ya mu a cikin alqur'ani wa qala Musa li qaumihi ya qaumi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara sai Allah yake to to da za ku yi Allah ya ce ku je ku samu saniya ku yanka ne ku je samu saniya ku yanka saboda ni wani fitina suka ce ka san kuma yawan ubangijin sai faɗa mana mahi wata irin saniya aka faɗa suka sake ce a sake faɗa musu launin saniyan kalan saniyan aka sake faɗa suka ce kai har yanzu ba su gane ba a sa ƙara musu bayani aka suna tambaya ana ƙara tusa sai da suka wahala sosai suka samu irin saniyan da aka ce samu ana yanka saniyan aka ɗauki wani ɓangare na jikin saniyan aka daki wannan bawan Allah ne ko sai tashi ya farfado yake wani dan uwa na wani shi ya kace ni saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza yana ga fada ka faɗuwa ya mutu ya sake faɗuwa ya mutu magana ya gani a gane ku kaga na farko kenan da sotul bakara ya ba mu labari na biyu da sotul bakara ya ba mu labari shine wani wanda ya zo wucewa ta wani gari sai ga garin waliya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allah ba'da mawtiha ya ga garin ya zama kufayi ba kowa kamar irin a yaƙi kowa ya gudun nan ko ina a ƙoƙo ne ya ce kai ya za a yi wannan garin a ce wai akwai ranar da wai Allah zai raya su yana faɗan wannan Allah ce fa amatahu Allahu ni a ta'ani sai Allah ya kashe shi san da shekara ɗari yana mace Allah malaukakin sarki so da koya mishi wani aya Allah ya kalle shi a lokacin hantsi da Allah ya tashi raya da shi sai raya da shi bayan salon la'asar shi sa da aka tambaye shi kam labis sai ce labis su yau man kwana nawa kai sai ce kwana da da ya kalla ta a babu yau ai da safe na kwanta ga shi rana bai faɗi ba Allah ce to balla bin sami a ta'ani shekara ɗaya ɗaya nan amma kana kokonto ina jakin da ka zo a kai sai fara nima ya ga ba jaki ba alamun jakin ya mutu ya ji dudige ya gaba ƙasa aka ce to amma kuma da nuna maka wata aya kuma daga cikin ayoyin Allah abincin da ka zo da shi kofa yana duba ya ga abincin fresh ba abin da ya ma abincin lam ya sanna abincin bai canza ba sallah ce to kalli in ka nemi aina ka daura jakinka ya nuna guna haka ce to ka kalli gurin ka ga me zai faru وانظر إلى إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها lahma, yana kallo sai ga ƙasa na motsi can ya ga ƙasusuwa suna sun sun sun an halitti ƙasusuwa a gaban shi ƙasusuwa sun haɗu nama jijiyoyi komai fatan jakin ya rufe jakin ya kuka kuma ya gane shi shine mai gidan shi Allah ce wa alam anna Allah ala kulli shay'in qadir ka san cewa Allah mai iko ne akan dukkan komai don shi gobe in wani yace ba za a tashi aljaha ba zai iya yanka shi ba so da ya ga kiri da muzu wannan shi ne asalin kiri da muzu din إنه على رجعه لقادر ألا من إيكول مثال نقول على يبعو أسير صوت البقرة شين مثال إذا ألا مدوك ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد آه، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياه الله يتوسفكم متعلمين أنه بايفان على الأغروس أتكي متوقنش ألا شيني إن كان أغريب annoba ya fada ba a fita wanda ke waje ko ba ya zai shigo ba so da fitan shi zai haifar da wannan annoban ya yadu zuwa wani guri shi ne abinda tura su ya quarantine aiko wannan tsari ne na musulunci tsari ne na Allah madaukakin sarki suka ki suka fita za su gudu wai kan annoban ya shafe su mutu Allah ya hana ku zauna babu wanda zai mutu sai lokacin da suka ji suna fita Allah ya ce to duk ku fado ku mutu haka su ma suka rayu a mace na tsawon shekaru tukun Allah sai rayar da su to da Allah ya nuna musu cewa mutuwa a hannun shi yake ba dabaran su bane zai hana su mutuwa misali na biyar da Allah madaukakin sarki ba bamu a cikin suratul baqara shine maganar annabi Ibrahim wa qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم annabi ibrahim alayhi da kai ke roƙi Allah sai Allah ka nuna mun yanda zaka tayar da matattu bayan a ran tashin alƙiyama Allah ce ba ka samu tsuntsaye mabanbanta guda hudu yana samu tantabara da hankaka da kaza da jemali ba guda hudu kenan ba ba wai tsuntsun da Allah ya ambata min na ba da misali saboda kana ce ai an ce ai hadda tantabara tsuntsayen da aka ba aka ce ba a'a Allah bai bayyana mana wankalan wasu irin amma Allah ya ce min tsuntsaye kuma bambanta guda hudu misali na bayar an gane ko yawa Allah ce ka same su ka yanka su in ka yanka ka haɗa su guri ɗaya ka daddaka naman su ki cakuɗe da juna sannan sai ka rarraba naman zuwa gida hudu ka samu guri hudu mabambanta ko ka ija naman sannan sai ka kira su daga ikon Allah annabi Ibrahim ya samu ya yanka ya yanka ya daddaka ya cakuɗa su da naman da kashin da jinin duka a cakuɗe da gashin da koma menene ka sai raba hudu ya sassa daban-daban Allah ya summa du'uhunna to yanzu ka kira su ba mu ba da misali kan tabara ba misali sai ce tantabara ta shi sai ga zakin kan tabara da ke nan da naman shi da ke can da jini da cikin sun taya sun sun haɗu guri ɗaya ya haɗu kan tabara ya tashi sai tashi ka ga abinci haka yi duka tsuntsaye guda hudu sun madu'uhunna ya ina ka sa'aya sannan ka kira za zo maka cikin gaggawa in ji Allah madaukakin sarki dallake wa'alam anna Allah azizul hakim ka sani cewa lallai Allah madaukakin sarki mabuwayi ne ya buwayi kowa hakimin kuma gwani ne kwararre ne an fahimta ko baka innahu ala raj'ihi laqadir Allah madaukakin sarki mai iko ne na mayar da halittu zuwa gare shi saka mun sani cewa lallai akwai ranar da za mu koma zuwa ga Allah wata rana Allah ce yawma tubal sarai a ranar da za a yi tonan asiri duk wani abu da aka ɓoye a ranar zai bayyana a duniya kowa ana miki hukunci ne da zahiri ko ba haka bane kowa na an hukunci ne da abin da ya bayyana a zahiri amma Allah madaukakin sarki shi san hakikanin dan adam in mutum munafiki ne ya nuna shi musulmi ne Allah ya sani in mutane ba sani ba ko ba haka bane in mutum azzalimi ne ya nuna kanshi a matsayin mai amana Allah ya sani a ranar alkiyama Allah zai tona kowa ya gani yau matubu da sara'i Allah ke fama da min kuwatin wala nasu a wannan ranar mutum zai da wani karfi da zai kara kanshi daga azaban wannan rana wala nasir ko bai da wani wanda zai zo ya taimake shi daga azaban wannan rana babu wanda ya isa ya taimaki wani daga azaban wannan rana ko babu wani wanda yake da karfin da zai kubutar da kanshi daga azaban wannan rana Allah ce ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtar as-samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban Allah ce ya ku taron mutane da aljannu in kuna da ikon guduwa ta hanyoyin sama da ƙasa ku gudu wanda yake da ikon guduwa ya gudu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kai yanayin filin alkiyama ba za ba zai sa kai shawaran gudu ba wallahi ko shawaran ba zai zo maka ba annabi sallallahu alaihi yake mutane za a tara su guri daya aljanu su kewaye su gaba daya to da aljanu sun fi mu yawa sannan mala'iku kuma su kewaye kai na za ka gudu da Allah kai na za ka gudu kuma ga Allah tsaya gaban Allah ce limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar Allah ce a yau wane ne mulki waye ne mulki Allah ji kan malam kala rawi yake zai zo kusa da ado bayaro yake ka daga hannu kace kai Allah ya gafarta su daga Allah ya gafarta mu yake zan zo ce ka ce kai ne ka daga hannu Allah ce limanin mulkul yau wane ne ke da mulki yau wani ya yi magana ba Allah zai baka yi zanta ce lillahi wahidul qahhar mulki yana ga Allah shi kadai al qahhar wanda yake sama da kowa ya karfin kowa fama lahu min quwwatin wala nasir saka mutum kawai kaji Allah wallahi kawai kaji Allah annabi sallallahu alaihi wasallam man batta bihi amalu lam yusra bihi nasab duk wanda aikin sa ya gaza kai shi zuwa ga samun nasara a ranar tashin alkiyama to dangantakarsa ba zai amfana da shi da komai ba ba ruwan Allah da ke yar ko matan waye abinda Allah yake da aka yi shine ke kin bi Allah ai Allah madaukakin sarki waɗanda yake zai hada su zira'an da zai hada su a gidan aljanna tare sunan da sari Allah wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum imanin. alhaqna bihim dhurriyyatuhum Allah ce waɗanda suka yi imani kuma zara'an suka bi su akan wannan imanin Allah ce to zan haɗa su da zara'an nasu a gidan aljanna kaga sharadin shine sharadin shine su zara'an su zama su ma sun yi ne sun yi imanin ba kawai na zo saboda shi jagoran zara'an mai imani kawai sai kuma ku shiga riga kuma ce ku zo mai masu imani fama lahu min quwwatin wala nasir Allah madaukakin sarki samu dace da kai abu da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai. kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai mana Allah muke roƙo da ya da mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan wani sharri na duniya da lahira muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi har yanzu muna ƙara tunatarwa akan asusunmu na na mabukata na'am an samu ne dai Allahu akbar an samu a tamfa da kuma dai shi Allahu akbar hadalin shi hadalin shi Allah ya saka musu lafiya Allah ya fatar da su da tamfa da nishin aljanna Allah ai kokari a taimaka eh, insha Allah zuwa ko juma'a ko asabar masu da abin da ya kamata za a yi sannan sai mu ɗora ɗan ba na abin da muka faɗa na biyan kuɗin makaranta insha Allah Allah maɗaukacin sarki ya a tamfa guda hudu ko da kuma leshi guda ɗaya Allah ya saka musu da wasu cikin alkhairi Allah maɗaukacin sarki wanda suke taimakawa da addu'a da fatan alkhairi da zuciya abin da suke fata na alkhairi Allah ya sada su da shi abin da suke tsoro na sharri Allah ya kare su daga gare shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya azurta su da waɗanda za su ke taimaki bayan su kuma na Allah ya azurta su da shi na'am ba tambaya ku yau ba tambaya a rubuce yau akwai ya tambaya in akwai ayi in babu sai mai addu'a mu kai yau babu ku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم من اليك السلام عليكم ورحمه الله